قال الإمام القديمي رحمة الله عليه في كتابه مختصر شعب الإيمان والإمام البيهقي السابع والستون من شعب الإيمان إكرام الجاري جرم مقرشي جرم مقرشي ناتشين شعب الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه إيه. أنت الجار مقرشي balarabe yana da kalmar jar zuwa da ma'anoni da yawa a wajensa sannan girmama makwabci tuntuni ɗabi'a ce ta balarabe in kana karanta adabin larabci za ka ga yadda suke yaban makwabci da kuma yadda suke son makwabci da yake in kana da makwabci ma wanda yake mai kima to kai ma ka zama mai kima wani ya je wajen wata masoyiyarsa sai ta walakanta shi ta ce ban na tafi can ku da ba ku da yawa kabila ku ni yanzu na samu wani masoyin da kabila su suna da yawa shine sai da ya mata raki yace tu'ayyiruna anna qalilun abiduna fa qultu laha inna al-kirama qalilu وما ضرنا أننا قليل وجارنا كثير وجار الأبتغين دليل yace to ayyuna wai tana tana rena mu wai anna qalilun ayyiduna wai ba mu da yawa fa qultu la inda al-qiyama qalil ce mutanen kirki ba su da yawa a duniya wa ma zarrana anna qalil nace bai taba cutar da mu wajen mu ba mu da yawa kabila wa na kasiru amma wanda kika ce kina so shi su suna da yawa amma wa jarul aqsali da dalilu sai amma makwabtan su duk da ne mu ko madaukaka ne to balarabe yana alfahari da makwabci mun gane لقوله تعالى سوى فدن الله مدوكة سركي دي شن أي كان إيماني يسي وبال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كاجا أن هذا التوحيد أبو نفر الأمر الأول الأول التوحيد فتحت الآية بالتوحيد بالأمر بالتوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك su aka fara da su a ayar ya ka ce wa bilwalide ne isana su kuma iyaye a kyautata musu ya ɗauki wannan a matsayin shu'uba a baya in ba mu manta ba al-ihsanu ko bigul ne wa bidil qurbatin min dangi dangin mutum dangin mahaifiyarsa da dangin mahaifinsa duka gabaki daya sune zawul qurba wal yatama sannan barazu waɗanda aka mutu aka basu su basu balaga ba wal ne sannan marata waɗanda marasa shi waɗanda ba su da shi eh? waɗanda Allah bai ba su ba wani jari dil ba sannan kuma sai makwabci na kusa wannan a ja masa layi malamai zai faɗa mana sharhin da malamai suka yi a game da waye ake ce masa aljaru dul qurba kun ga makwabci na kusa wal jaril junubi sannan kuma sai makwabci na nesa al alba'i al a lugha kenan shi ya ake ce ma janaba janaba mun gane wasahibi bil sannan kuma sai a bil jam sai wanda ake tare da shi a gefe A bil jam shi ma duka waɗannan malamai sun tattauna akan me ake nufi da su man huwa al wa man huwa junubu wa man huwa as-sahibu bi suwaye waɗannan uku guda biyu dai an ambace su da alja aljaru dul qurba da kuma aljaru ne aljaru juruk dukkanin su an kira su da aljar a matsayin cewa ana da jiwari ana da makwabtaka tare da su قيل في تفسير ذي القرباء الجاري الجار الملاصق malamai sun fadi a tafsirin dul qurba suka ce aljaru mulafiq shine makwabcin da kake ga gidanka ga nashi hada kuki da gonar ka ga tashi kila an haɗa ku ofis ne saboda babu yalwar ofis ga teburin ka ga nashi kila kuma kowa da ofis ɗinsa amma ga ofis ɗinka ga nashi mun gane ko a kasuwa ga shagon ga shagonsa duk wannan malamai sun fara shi da a matsayin aljabu dul qurba wato makwabci na kusa kusa wanda yake kusa da kai sun ga fassara ta farko kenan Wani jarul junubu al ba'idu ghayrul mulafiqi shi kuma shine wanda yake nesa da kai wanda ba ku tantaro ba makaucin ka ne amma ba hada ku yake ba ko ba daki ga daki ba ko ba ga shago ga shago ba ko ba ga gona ga gona ba ko ba ga ofis ga ofis ba ko ba ga teburi ga teburi ba yana da nisa mun gane to shine suka ce masa aljahu aljunub wato makwabci nesa wasu bil jambi arrafiqu fi safari suka ce alfasayu bil jam wanda ya zama tare da kai amma a gefen ka shine arrafiqu fi safar wanda kuka haɗu da shi a tafiya wanda kuke tare da shi a tafiya sai ku shiga jirgin sama tare da wani ga ka gashi ko ku shiga jirgin ƙasa ga ka ga wani ko ku shiga mota ga ka ga wani to ya zama as-sahibu bil jam dukkanin ana buƙatar ka kyautata musu فقط cutar فوت تامس وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلبي ومقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان ولجاغ ولجاغ ذي القرباء الذي بينه وبينه قرابة وأنن جاجا معلمة إن جاجا بطب معلمي جاجا شنس سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها ya ce da shi da almajirinsa mujahid da almajirinsa kata da tubin li'amat sadusi dukkaninsu da sauran waɗannan malaman da suka biyo bayansu suka ce aljabu zurko ba shi ne allazi bai na kwabai na hukara ba shi ne makwabci kuma ɗan uwa ya ce ga gidanka ga gidan ɗaninka ko ga gidanka ga gidan wanka to wanda yana da yana da matsayi biyu a kanka ga ga ƴan uwantaka sannan kuma ga jiwari ga tsaraba ga juwa yanzu yana da haƙoƙa biyu a kanka ke waɗannan haƙoƙan bayan haƙƙin kuma musulunci mun gane waljarul junub al'ajnabiyu anka shi kuma wanda ake ce mishi aljarul junub ne wanda ya kasance al'ajnabiyu anka wanda babu dangin iya babu na baba amma makwabcinka irin mafiyancin makwabtakar jini ko ba dangi iya babu na babu ta zo na zo to shi ne wannan wasayu bil jambi ar-rafiqu fi safa duk wannan fasara waye wadancan malaman da su ibn abbas radiyallahu anhu da su mujahid da suka tada da al-kalbi da makamantansu ar-rafiqu fi safa su ma shine da wancan tafsirin cewa asayu bil jambi shine wa shine ar-rafiqu fi safa wanda tafiya shi ta kuta da shi za ku yi tafiya da kuka shiga tare kuka yi tafiya tare وزاد مقاتل بن سليمان فقال في الصاهب بالجنب إنه الرفيق في السفر والحضر مقاتل بن سليمان يشيع الصاهب بالجنب إنه الرفيق في السفر والحضر شيني وانده تقني تعرض شي في السفر أحال تفيا والحضر وكما زوجين جدا ya raka ka wani waje eh. duk dai waɗannan fasarorin an yi su وعن علي وعبد الله بن مسعود وإبراهيم إبراهيم النخعي إذا ذكر إبراهيم وسكت فإنما يقصد به إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي كما الجنس في الصايب بالجنب إن حال مرأة ستة ما تم سنة كينف إذا الصايب بالجنب فرجعت تنتلها sahibin jambin wanda yake tare da shi a gefanka wannan tana da kyau matarka wa an sayid ibn zubairin ki riwayatin da dali an ruwaito daga sa'idu dan zubair rahmatullahi alaihi shi ma ɗaya daga cikin manyan manyan malaman a cikin tabi'ai yace ce a sayu bil jambi shi ma ya ce albarkatu ake nufi mata wa fi riwayatin anhu innahu rafiqu salih yace shine abokin tafiya daga yanzu to duk waɗannan fasahohi kuma za su irin wannan malamai suna ce musu ikhtilafu tanawu'i ne ba ikhtilafu tawadi bane ba kishiyanta juna duk za su iya zama a ashabul jambi wannan wancan kuma zai iya zama aljaru zul qurba mun gane sannan kuma wancan zai iya zama aljaru junub duk waɗannan aqwal ɗin da aka ambata duk za su iya sauka za su iya zama haka so da su ne wannan so da makwabci ana buƙatar shi ya sa hariri a cikin mukama yake faɗa a cikin yake cewa daga cikin sufofinsa a wata mukama daga cikin mukama yake cewa wa sinu ila aljar wa inka yace ina kyautata ma makwabcina ko ya munana ko ya zalunce ni in ya zalunce ni zan kyautata masa to ka kyautata ma makwabci imani yana cin amanu imani ولحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتشي تاج ما أنت سمعنا سوى ما زال جبريل يوصيني بالجاري يتشي جبريل بيقشي وكل يلام وسيا سوى أقول لك مقبشي يا محمد حتى ظننت أنه سيوقفه hannan zaci cewa wata rana zai zo ya ce mu ma ai Allah ya sa a cikin wanda zai gaje mutum akwai makwabcinsa kana karanta wannan hadisan sai su baka tsoro yanzu rayuwa ake sai mutum ya zo ya gama gini kusa da kai baka ma san shi ya kuma shige gidan baka san shi ba da can abin ni a irin unguwannin yan gayu ake haka to abin yanzu ya shigo har da unguwannin talakawa mutum ya zo ya gini ko mai wai kai baka da haƙƙi kawai sai ya gini a bayan gidanka ko a jikin gidanka sai idan wata rigima ta haɗa ko ya toshe maka wani waje sannan za ka san shi wannan rayuwa ba ta da daɗi kun gani makwabci babba ne shi zai fara ba da shaida kanka zai fara ba da shaida kanka isa sai na umar rabi allahu anhu da mutumin da ya kawo mishi kara ya ce zai ka nemo wanda zai maka shaida ya je nemo wani mutumi ya ce ka san shi ya ce ina eh, san shi ya ce to bari maka tambayoyi ya ce kun taɓa tafiya tare ya ce a domin kai tafiya da mutum asirinsa na bayyana a gare ka sosai nan kake ganin waye mutum a tafiya musamman kai tafiya nesa tafiyar da za ka bar ƙasar ku kai ko da tafiya ce a cikin ƙasa amma tafiya mai nisa ana gane mutum wani swiss in zai siya sai ya makale gefe ya dan canya kayan shi saboda kada wani ya gani kuma a cikin mota tare ake saboda rowa an gani ko ba haka bane to ana gane halayen mutum a tafiya sannan ya ce mai ya ce ba su tafiya tare ba ya ce kai makwabcin shi ne ya ce ni ba makwabcin shi ba ne ya ce ta taɓa ba shi amana kuɗi ya ce ya ce dalla ta fi baka san shi kaga fa ka anna umar radiyallahu anhu yabni lana qa'idatan wa yaqulu inna al-mar'a yughafu bi ihda hadhihi al-khisal al-thalath kamar ana sanin mutum da waɗannan abubuwan guda uku waɗannan wasu alamomi ne wasu nau'uka ne na jarabawa da ake gwada mutum da su to makwabtaka na ciki wa bihi an ba'ana al-bayhaqi al-imam al-makarizi al-imam al-qazwini yace da wannan ne al-imam al-bayhaqi ya mu hadisi qala akhbarana abu abdullah al-hafiz fi mura'ati haqqi al-rafiq حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا شعبة عن أثمان التنوخي حدثنا محمد بن شمال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال عبد الله بن عباس ثلاثة يكافئهم عني ثلاثة لا يكافئهم عني إلا رب العالمين ابن عباس يتي متون أكو ba wanda zai iya saka masa game da abin da saka mana na alheri na jin daɗi sai Allah mutum uku in ji ibn Abbas radiyallahu anhu ce ba wanda zai saka musu sai Allah Ya ku je su rajulun fasahali fi majalisi mutumin da na zo latti sai ya matsa min wuri ya ce in zo in zauna wannan ba wanda zai saka musu sai Allah fasahali fi majalisi ku kaga wannan kamar ba wani abu ba Ibn Abbas ya girmama wannan ya ce in zo wuri ba wuri wani ya matsa min ya ce bismillah ka shiga mota wani ba ba ba wuri da sai dai ka zauna inji wani ya baka ko ya matsa maka ka samu wuri to wannan babban aiki kun na daya wa rajulun ta al-hilaqa da mutumin da ya tsallake wajajen da ake karatu wal majalisa da wuraren da ake kafa majalisi hatta jalasa idan yake zuwa don kowane malami ya zo zai na karatu Allah ka zai sa mishi kun ga wannan yana nuna yadda sahabbai suke kula da almajiran su. wa rajulun zakara fil layli hajatahu farani ahlan da mutumin da ya tashi da daddare sai ya tuno yana da wata bukata a wajen Allah kawai sai ya gani ma na cancanta a ce ya roƙa min wannan abin fakazalika la yuqati'uhu anni illa rabbul alamin shi ma wannan ba wanda zai saka mishi sai ubangijin talakai Allah kun ji ina mahalli shahid mutum biyu rajulun halifi li fi majlisihi usirtu lahu e eh, jaran sai na zama makwabcinsa kaga aljarul munafiqu kenan gani gashi irin yadda kuke zaunan nan haka kowa yanzu makwabcin wani ne to wani ya matsa wani wani sai ga an ce ya matsa yana wani kumbar kumbari yana harara dan uwan shi to ka haramta ma kanka dama kuma Allah ya sufanta a cikin sukofin masu imani ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yasahi Allah lakum ko fil majalisi ko fil majlisi an ce ku dan jirga to ku jirga an ce ka dan buda wani ya shiga to kai kai zaman da zaka cinye zaman wajen mutum uku ko mutum biyu a ce ka maka kana wani kumbura kumbure ko ka masa wani lafiya in ka kana kumbure kumbure kana jin haushi to ba ka da lada ya ma ka ce ba zan matsa ba shi ke nan ka fito fili da ka san hukuncin ka babban mun gane kage shi ne wannan ko da ka sannan na biyu wa rajulun ta hatsa lihilaka wal majalisa hatta da nafi ilayya da mutumin da ya zo wajajen da ake karantarwa ya ki zuwa wajen wasu ya tafi waje na yi karatu shi ma ya zama makwabcinka kage shi ne wannan so duka malamai ba za su ci gaba ba har sai sun ɗauki yadda magabata suke kula da almajiransu yana cin shirin da bature ya zo da shi ya zama an ɓata alaƙa tsakanin ɗalibi da malami a irin jami'o'inmu da ake da su malami na jin haushin ɗalibi ɗalibi ma na jin haushin malami baya son ya ga ci gabansa a'a kan ta abuhu ba sai baban shi ne to ya za ka yi ba za ka nufaci alkhairi gare shi ba ai sai ya kai da karfin kare in kaga ba za ka iya mishi wani abu ba ba ka da shi ne haka kamata malami ya zama da ɗalibi Allah ya ba mu ikon koyi da waɗannan magabata da kirki Allahu alam